min alfadi abin nan kenan wato daga cikin lafizan da idanun da malaman hadisi suke amfani da su wajen jarhuwar ta'adil shine faɗin su munkarul hadith munkarul hadith yace hada alwasfu sarihun fi rawi da itibari hadisi wannan lafazi yakan fito da magana ne karara dangane da mai riwaya akan batu akan wato duba izuwa ga hadisin sa la amrun akhar ba wani al'amari daban bambani in an faɗa game da mai riwaya to ana kallon yanayin hadisin shi wa hadhihi lafzatu min alfadhil jarhi almujibati da'afahu inda nafi wannan lafazi yana daga cikin lafuzza waɗanda suke tirsasa a ce watin akwai rauni game da shi ta bangaren wato shi mutumin da ya magana akan shi daga cikin malamai yana ishara akan ya raunata shi rauni mai girma وقدر الجرح بهذه اللفظة في التحقيق متفاوت yace magana ta kashin gaskiya shine dangane da gwargwadon jarh din jarhi ne mai zurfi ko mai zurfi sosai ko matsakaici ko dan kankani ko na gefe ko wani iri ne yace akwai maganganu waɗanda suke nuni zuwa ga cewa duk ana iya samun ya zama munkarul hadith na nufin rauni mai tsanani ko rauni gama gari ko rauni ɗan kaɗan ko rauni ɗan misisi duk za a iya samu baina ba'afi allazi yubqi lirawi shay'an min al-i'tibar tun daga tsakankanin rauni wanda yana bar wa mai riwaya ɗan ragowan wani abu na alura da shi washadid allazi yablughu bihi ila haddi tuhma har zuwa ga rauni mai tsanani wanda zai kai shi zuwa ga mataki na ana tuhumar sa da ƙarya fahiyar lafzatun mufassaratun bi itibari wa mujmalatun bi itibari a wani lokaci takan zama kalma ce da take mufassara da take da bayani dalla dalla bi itibari in an kalli wani abu haka wa mujmalatun bi itibari ko kuma ta zama kalma ce dunkulalliya idan an kalli wani itibari din daban wa yufassaru zalika fi haƙƙin rawi al muayyan bil qara'in al musahiba lil wasf ana fassara shin jarhi ne mufassar wanda yake mai tsanani ko jarhi ne mujmal ko wanda yake mai sauki ya za a gane haka ta hanyar lura da wasu ƙara'in wasu abubuwa da su kewaye ƙadiyar dangane da mai riwaya wani au bidalati aqawil sa'irin fi, ko kuma duba izuwa ga ma'anar maganganun sauran malamai a kansu ma'ana idan muka ji wani ya ce fulanun munkarul hadith da wannan kalma kafin mu hukunta ta a matsayin matruki ne ko muttahami ko da'ifun ne ko layyinul lahibzi ko makamancin haka sai an kalli wasu qara'in na dacewarsa ko rashin dacewarsa da fiqat a wajen rewaya ko kuma in akwai wasu maganganu na wasu malaman a kalli su ko me suka ce game da shi ta yi bukhari ko al-imamu darqutni ko ibnu abi hatim ar-razi sukan yi itlaqin munkarul hadisi akan shi sai a samu wani malami kamar Ibnu adiyin ko al-imam ko Ibnu hibbana shi kuma ya ja numfashi yi magana wajen layi biyu layi uku da take fassara ma'anar wannan kalma ko a samu baya ga wancan da ya yace mishi munkarul hadith wane da wane da wane su kuma sun faɗi cewa yana yana kera hadisi ko yana da mummunar hadda ko yana yawan tadlisi daga abin nan mutane da suke masu rauni kaga sun yi bayanin menene menene manba'un nakara din ina fata mun fahimci wannan to wannan zai sa a fahimci wato gravity dinta nauyinta game da uh, raunata shi ko kuma saukin uh, hukuncin da take tare da ita ومما يبين ذلك الدرجات الدرجات الامثله التاليه da gaskiya abin da ke bayani game da waɗannan matakai ga misalai masu zuwa misali na farko qaul ibn abi hatim fi sa'id bin al-fadl ibn thabit al-basri uh, wani mutum mai suna sa'id ibn al-fadl ibn thabit albasari uh, abu uthman wanda asalin shi ba ƙwarai ne uh, ibn hibbana ya ma ambace shi a cikin kitabu thiqat ka adatihi amma abu hatimin razi kamar yadda malai ambata anan shi kuma ya ce munkarul hadith ne wa qawluhu fi sulaiman ibn ata'i haka magana abu hatimin uh, a cikin akan sulaiman dan dan ata al-harrani wanda yana da riwaya a cikin sunan ta ibnu maja uh, ibnu maja kawai a cikin kutubu sita uh, al-imam zahabi da yazo kanshi a cikin al-kashif fi ma'rifati man riwaya fil kutubu sita cewa yayi kawai wahin wahin mai rauni ne kwarai waɗannan mutanen guda biyu ibnu abi hatimin ya ɗauko daga Babansu abu hatimin razi a cikin al-jarh wa ta'dil mahaifin nasa munkarul hadith yuktabu hadithu hadisan munkarai ne amma kuma sai ce ana rubuta hadisan wa qawluhu fi abdullahi bin ja'far bin najih al-madini sai kuma magana da ya akan abdullahi ibn ja'far ibn najih al-madini baban al'imamu imamu abin nan kenan aliyu bin Abdullahi ibn najih al-madini malamin bukhari din nan shahararre wannan shine mahaifinsa wanda dama mai rauni ne ya rasu a hijar shekara 178 shi ma dama dan nashi an taba tambaye shi game da baban yake cewa babana ya da rauni kar ku koyarwa daga gare shi uh, Allah ya gafarta musu gaba daya sai ya ce game da wannan mutumin munkarun jiddan munkarul hadith jiddan hadisin shi abun kyama ne kwarai uh, da'iful hadith yana da raunin hadisi yuhaddithu an thiqati bil manakiya yana riwayan uh, hadisai daga amintattu hadisai abun kyama wanda basu dace da karatun makarantar waɗannan mutanen ba yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bi malam abu hatim yace ana rubuta hadisan shi amma ba a hujjar su wa qawlu abi zur'ata fi salamata ibn rauhin al-aili sai kuma magana abu zur'ata razi eh, akan salama bin rauhin al-aili salamatu bin rauh eh, ibn khalid kenan abu aqilin al-aili eh, abin nan wanda yana da riwaya abin nan a cikin bukhari amma mu'allaka bukhari ya fitar da hadisin shi mu'allakan haka al-imamu at-tirmidhi da al-imamu an-nasa'i duka sun fitar da riwayoyinsa wanda abin nan akwai ma ibnu hibbana shi ya amince da shi a cikin kitabu thiqat wannan malami ya rasu a hijirar shekara 197 da abu zur'a ya zo kanshi sai ke cewa da'ifun munkarul hadithi fa da ibn abi hatimin da fada ma maɗalibinsa eh, ibn abi hatimin mala abdurrahman kenan ce ga hukuncinsa a akan wannan sai ibn abi ya ce yuktabu hadithu Allah shiga wata malam a rubuta hadisin sa kala na'am yace kware kwa yuktabu itibar za a rubuta dan neman itibari dan neman ko ya dace da amintattu a ranar faqtiranu wasfi منكر الحديث بتليين الراوي rawi gwama cewa wana munkarul hadith ne da kuma faɗin wata magana da ke nunin raunatawa mai sauƙi amma au bi kitabati hadithi ko kuma da aka gwama ta da cewa za a rubuta hadisinsa dalilun ala annahu laysa bi matruhil hadithi wannan dalili ne akan cewa hadisin shi ba abun wurgi bane gaba daya bal yu'tabaru bi kaga shi da kanshi da aka ce mishi yuktabu hadithuhu yace na'am yuktabu hadithuhu lil itibar yuktabu ala lil itibar kaga bai ce ah, ai watsi da shi duka matruki bane ne. wa shabihun bihi fil ma'ana ma yaqau fi ibarat ibn hibban ka qawlihi fi abdullah ibn nafi' al madni mawla ibn Umar. haka magana take da kama da irin wannan maganganun na malam ah, ibn hibban al busti a cikin littattafansa kamar kitabu thiqat da kitabul du'afa wal majruhin min al muhaddithin a duka cikin su yakan yi waɗannan maganganun kamar maganar da ya faɗa a cikin kitabu thiqat akan tarihin abdullahi ibn nafi'in al madini maula ibn umara yace munkarul hadisi kana mimman yukhti'u wa la ya'lam yana yin kuskure ba tare da ya sani ba la yajuzu al ihtijaju bi akhbarihi allati lam yuwafiq fiha thiqati bai halasta a kafa hujja da hadisan shi waɗanda bai dace da amintattu a wajen riwayarsu ba wala la itibaru mimma bima minha bima khalafa al-athbati athbata sannan ba za a kuma lura da abin da ya saba wa amintattu a ciki ba ma'ana sai in ya saba amintattu ne yake abin wurgi amma in ya dace da su babu laifi wato za a duba a ga ko ya dace da su kenan to kaga ba abun watsi bane kenan shi gaba daya faga ya ja'aluhu fi martabati man utabaru bihi fil mutaba'ati wa shawahid wannan yana sanya malami ya zama abun lura a cikin mutaba'at da kuma shawahid wato ba zai zama riwaya sa umda ce, amma za a iya kawo ta amara wa wata riwaya baya a ƙara mata ƙarfi a ƙara mata cewa lalle tana da hanya bayan waccan tabbatacciya din wajadirun an tulahida huna yana da muhimmanci dole ne ka tsaya ka kula nan. anna man yu'tabaru bihi mimman hadha na'atu fa inna ma huwa la'itibaru bighairi al-munkari min riwayati irin wannan da za a ce ana itibari da shi ana kallansa amma ya zama irin wannan ce sifarsa to ana kallon riwayar sane kawai wadda bata saba mata amintattu ba da annal munkara la yu'tabaru bihi domin shi munkari ba a itibari da shi kwata-kwata irin wannan za a yi itibari da hadisan shi ne wanda ba su saba ma hadisan thiqat ba don haka zaka iya ganin ire-iren su ma mai hadisi ɗaya biyu kamar da muka sha faɗa a cikin bukhari ko muslim wannan wata wani kanikanci ne da malaman suka yi sun ga wata riwaya kwaya ɗaya ko biyu wanda wannan malamin yake da ita a cikin riwayoyinsa sun dace da na thiqat kuma suka buƙaci zuwa gare shi sai su ɗauko kamar misali hadisi hadisi ɗaya biyu da bukhari ya daga wancan malamin nashi uh, nu'aym bin hammad nu'aym dan hammad inda ta kai irin wannan mutanen ne mun karu riwaya amma aka samu daya biyu ta dace da amintattu tunda asalin uh, matsalar shi na koma ne zuwa ga kwakwalwa ba zuwa ga adalci na halaye ba za a iya karban wannan saboda dacewar da yi da ire-iren su kun tuna mun sha maganganu akan ɗaiɗaiwan su kuma in Allah ya muka zo kai muka yi tambihi akai duk wannan yana nuni zuwa ga delicacy na wannan harka da kuma takazanzan Allah ya gafarta ma malaman nan na hadisi da hidimar da suke addini saniyan guri na biyu a cikin misalan malam yace wasu ila ahmad ibn hanbal an abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi an tambayi malam abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullah aka ce alagatu malam me zaka ce game da abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi wanda ya rusa hijira shekara 156 kila la aka ce mishi yurwa anil ifriqi Allah ga ta malam ai riwaya daga wannan mutumin nan na afirikiya alƙalin afirka ɗin nan afirkan a lokacin kairawan kaga yana da riwaya a cikin zafin abu dawuda da tirmidhi da, da, ibnu maza waɗannan guda uku ɗin banda, banda al'imamun nasa'i to sai aka tambayi imamu ahmad ayi riwaya da gare shi kala ya ce la sam huwa munkarul hadith yana da nakara a hadisinsa wa kala abu zur'a fi muhammad ibn abdullahi ibn eh, eh, eh, nimran ah, wanda aka tambayi abu zur'a ila yau game da muhammad dan abdullahi dan nimran kaga wannan mutum ya daga cikin siqat agun ibn hibana ibn hibana ya karfafe shi a cikin kitabun siqat amma da aka tambayi abu zur'a sai ya ce munkarul hadisi la yuktabu hadithu yana da nakara ba a rubuta hadisan shi la yushtagalu abu hatim fi maslama bin ali al-khushani da'if al-hadith la yace mai raunin hadisi ne ba a shagaltuwa da shi fa qala lahu sai ɗansa sa yace huwa matrukul hadith Allah shiga fatta malam abun watsi ne gaba ɗaya ƙala huwa fi haddi tarki yace yana na akan gabar watsi ɗin munkarul hadith فهذه الأمثلة دلت على أن منكر الحديث يكون في منزلة المتروك الذي لا يعتبر به kaga wannan misalan kuma yanzu suna nuni zuwa ga cewa munkarul hadith na iya bambanta da wanda muka ji a baya wajen nauyin magana kaga waɗannan su abun watsi ne hadisan su ba abun itibari bane amma kuma duka lafazin munkarul hadith aka faɗa akan su kamar da aka faɗi wancan lafazin munkarul hadith akan su sai misali na uku يا ابن yahya في محمد بن muhammad ibn المصلوب محمد shami سعيد الشامي muhammad ibn sa'id shami wanda aka aka kere shi a zamanin sarki mahdi akan zindikanci da barna din nan abin nan ka zamanin sarki dan gidan mahdi dan abuja afar mansur baba mahdi kai shi ya sa aka kama shi aka kashe shi wanda ka ji malamai suna bada labarin yana da sunaye kala daban-daban da yake shigan buntu da su yana da riwaya na ƙarya da zindiƙanci da ƙirƙire-ƙirƙire kala daban-daban da aka tambaye haya dan mayuna kai sai ce munkarul hadith ce wannan munkari ne hadisin sa fa za rajulun ma'arufin bil kadhibi wa wad'il hadith kaga wannan kowa ya san shi da ƙarya da ƙera hadisin jabu wa wasafahu yahya bi kaunihi munkarul hadis kaga ya haya kuma ya ce ai munkarin hadisi ne Ƙarƙashin wannan wa'alimna kauna hadha listi'mali huna urida da matruku al-kadhdhab bidilalati al ma'arufi anin nuƙadi fi sha'ani mun fahimci cewa wannan kalma anan tana nufin makaryaci abun watsi ne saboda ma'anar abin da muka sani dangane da maganganun malamai masu nakadi dangane da al'amarin shi wannan Muhammad ibn Sa'id al-Shami idan yace karkashin haka isti'malatuhum li hadhihi al-lafzati yajibu an yura'a fihi darajatul jarh biha waɗannan amfani da suke da wannan kalma wajibi ne a kula a tsaya a kula da matakin da suke amfani da kalmar zuwa gare shi me suke nufi zuwa gare shi wala yasihu an tuhmala ala al-musqit li dhati karkawa dauke ta a matsayin cewa kawai fadarwa fadarwa ne mai tsanani illa an yi udama firrawi min al'ausafi siwa sai ba a samu wata siffa da wani malami ya faɗa game da mai riwaya ba in ba wannan ba idan ku aka samu musamman wata saba wacce ma'ana da wajibi ya ɗaya tantance mai ake nufi da ita wa hadha alladhi dhakartu fi bayani ma'ana hadhihi al-ibarati huwa alladhi yajri alayhi al-istilahu li'ammatil nuqab yace wannan abin na ambata anan kuma da bayani akan kalmar ko ibara ta munkarul hadith shine abin da yake gudana a gun mafi yawan malamai muhaqqiqai da nuƙadu wanda suke magana akan hadisi wa minhum al-imam al-bukhari fi tahqiq hatta imam al-bukhari in aka zo magana tantancewa aka zo magana tantancewa dalla dalla shi ma abin da nashi ah, ma'ana take dauka kenan ba kamar yadda ya shahara cewa idan bukari ya ce munkarul harif game da wani to ɗaya yake da ya ce mishi kazzabun ko wani abu makamancin haka a san wannan magana ta shahara amma laysat ala itlaqiha za mu zo mu ji insha Allah a darasi na gaba wasu ƙare-ƙaren bayanai game da ita insha Allah wallahu ta'ala a'lam za mu tashi da wuri ne wasu ina da da bacci a ina da yawa ta sai al-imamu al-zahabi muhammad ibn uthman shekul mu'arrikhina wal muhaddisi malam zahabi ya ce sanata 60 wa 90 wa nan ne ko shekara ta 196 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha fiha tawathaba al-Husayn ibn Ali ibn Isa ibn Mahan bi Baghdad fa khala al-Amina fi Razab wa habasa wannan shekara kan manta an riga an faro rigingimu da suke ta faruwa tsakankanin ah, amin da ma'amu ƴaƴan halifa abuja abinnan abinnan wato eh, haruna rashid suna ta rigingimu tsakanin shi halifan shine amin da kuma kaninsa waliyu ahad shine ma'amun wanda rigimar shekara uku ana yin ta ba kamar yadda na faɗa ba bane kuskure dan ce shekara takwas shekara uku yi ana yin ta eh, to wannan rigima yanzu ga ta nan an shiga wannan shekara a watan rajab sai wannan komanda aliyu uh, Hussein ibn Ali ibn Isa ibn Mahan wannan wata sarkakiya ce ta gidan wasu komandoji wanda suke da yadda tula a harkar daular Banul Abbas tun daga kan shika kan nasu shine Isa ibn Mahan yana cikin komandojin da suka kafa daular Banul Abbas sannan ɗansa Ali ibn Isa ibn Mahan mun ji a baya cewa gwamna ne a Khurasan a zamanin uh, sarki Harun Rashid wanda haruna rashid ya tuhume shi da sakaci da insubordination ya sa aka dawo da shi daza ya ba shi house arrest ko ya kulle shi a gida wanda daga baya bayar da haruna rashid shi amin ya sake shi ya sanya shi a cikin manyan na kusa da shi aka zo aka kashe shi a wani yaki to ɗansa kuma sai kuma ɓangaren ɗaya sai kuma ɓangaren kawai sai zo da sojoji ya yi takin oba na gaba ɗaya villa ɗin kasrul khilafa yi arrestin ya kama halifan a hannu amin din ya kulle shi a wani daki sa ana gadin shi ya ce ya yi ilanin cewa an cira amin an yi ju mulki kenan an naɗa ma'amun su. amma da haka ta faru bai ci nasara ba wada'a ila bai'atil ma'amuni ya kiraye mutane cewa su ma ma'amun baya falan shab an wasabal jundu alaihi faqatalu ba a jima ba sojoji masu biyayya ga amin sai suka mishi cincirindo suka yi overpowering ɗinsa suka auka gidan khilafa ɗin suka kama shi suka kashe shi wa akhrajul amina suka fito da shugabansu wanda aka kama a kulle ji mulki eh, baya ta haihu kenan ko eh, wajarat umurun tawilatun wa qissatun eh, menene kathira kabira ya ce abubuwa da dama suka faru na kashe-kashe da canje-canje aka yi ta yi wa juna ma kirci da wasiƙu da sauransu aka tunda abu ya kai ga haka to al'amari ya riga Allah ce kenan aka yi pointin out cewa suwana da suwana da suwana da hannunsa aka wani makashiya da aka kama su aka kashe su kamar yadda ya kasan ana yin jin mulki in an ci nasara dama za ku yi ne a madadin rayuwa ku ko nasara in kun ci nasara ku tsira da ran ba ku ci nasara ba dama kun yi ah, kun sadaukar da rayuwa ku ko duk wanda ke da hannu a ji mulki aka kama uh, abin nan ba nasara ba kisa ne kawai saboda treason ne cin amana kasa ne da sauransu to aka aka mutane aka ta abin nan aka ta musadara na dukiya tunda kuma su suna da al'ada in aka kama ka da laifi za a kwace duka dukiyarka ta koma ta gwamnati ba za a ba magadanka komai ba wa fiha tufiya qadil basarati abul muthanna mu'adh ibn mu'adh al-anbari fi rabi'in al-akhir rawa an humaydin na tawili wa tabaqati wa kana ahad al-huffaz a wannan shekarar da ya ila yau wani babban malami mai suna abul musanna mu'az ibn mu'az ibn hassan al-anbari wanda an haife shi a shekara ta 119 ya mutu a wannan shekara malamin su imamu ahmad ibn hanbal ne da su ishaq dan rawiya da su ya dan ma'inu ya daga cikin rijalus sitta a wannan shekarar shi ma ya rasu malam ya ce ya yi riwaya daga suhu muridin qawil da kasa kuma yana daga cikin manyan malamai qala yahya al-qattan ma bil basrati wala bil kufati wala bil hijazi athbatu min mu'adh ibn mu'adh a kasar basara da kasar kufa da kasar makka da madina babu mutumin da ya kai haddan wannan wa qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa kana thabtan malami ne mai tabbas wa ma ra'aitu a aqala minhu ban ga wanda ya kai shi zurfin hankali ba wafiha a wannan shekara ila yau qadi shiraz wa ha sa'ad ibn salti al-kufi rawa'an al-a'mash wa tabaqati wa kana hafiz haka nan malam sa'ad ibn salti al-kufi alqalin qasar shiraz wanda shiraz tana cikin kasar iran ne aji yayi alqalin cewa wannan gari amma mutumin kasar kufa ne asalin shi malam hadisi ne kwararre qala sufiyanu ma fa'ala sa'ad ibn salti yace ina labarin sa'adu ɗan salt ƙalulahu? lahu aka ce ƙaba'a. Ya yace ai an bashi alƙalanci ya karba qala zaruhu waq'ud fil hash to ku fita batun shi kuma ku zauna a gifi ku jira ku ga da zai faru ma'ana ku daina shishige mishi ya samu matsala kenan san ba su san alƙalanci qultu wa akhiru marra anhu shaykhuhu ibrahim ishaq ibn ibrahim ibn shaban ƙarshen wanda ya riwaya a gurinsa shine malaminsa mai suna ishaku bin ibrahim ibn shadhan wa fiya abu nuwasin al-hasan ibn hani'in alhakami al'adibu al sha'irul iraq qala bin uyayna huwa ash'arun nas wa qala jahid ne wannan ba hafiz wa qala jahid ma ra'aytu a'lama bil lughati min a wannan shekara kuma ila yau alhassan ibn hani alhakami hakami abu nuwas wani mawaki din nan mai tambele ya rasu bisa ɗaya daga cikin maganganu da aka ambata ɗayar kuma ita ce magana mai biyo baya wadda shekara mai biyo baya 199 abin da ya faru wannan mawaki yana daga cikin 'yan majalisar sarki harunan rashid wanda da shi aiki zaman fira wannan zama da muka yi bayani a bayansa cewa suna da majalisi na zaman fira da waka da zama da malamai da tattaunawa wanda su abbasa suke zuwa su ja'far ibn yahya al-barmaki su al-fadl ibn rabi da sauran jama'ar fadan sarkin musulmi harun rashid to shi ma wannan mawakin shi ma member ne regular member ne a wannan majalisa ta firar dare mutum bayan kashe yahya ibn khalid eh, bin ja'far ibn yahya ibn khalid al-barmaki da kuma koran abbasa da aka yi daga kasar bagadaza ta tafi eh, rikka ta zauna a gun wata yar uwata wadda suke yan uba ne Eh, mai suna olayya eh, ita ma yar gidan mahadi ɗin ce tun bayan wani lokacin shikenan sai aka wayi gari watan majalisa ta lalace shi kan da shi din bayan jin daɗin majalisa saboda asalin mutane da suke ba wa majalisan ta zama lively to ba sa wurin kuma ya kashe ɗaya shi ne Ja'far ɗaya kuma ta macen kuma ya kore ta ita ce nan Abbasa shi ma wannan sai ya koma gida kawai ya zama ya shiga cikin ɗimuwa don ana yake samun rayuwarsa in ya zo ya waka ko kuma aka rera waƙarsa akwai mai rera waƙa shine ibrahim al-mausili wanda yake rera musu waƙa da ya sa ta a kan kiɗa ya hau da kan kiɗa to idan ya rera waƙar waƙar abu nawasin to abu nawas zai samu kuɗi in halifa ya ji daɗi nan ne rayuwarsa da aka sai rayuwar ta shiga cikin kunci sai kawai ya koma za ka yi cewa a zamanance kawai ya koma shaye-shaye ya zama yana yana shan abubuwan maye yana buguwa kawai don ya ɗeba kashe kewa ya zama dama tun da yana shan giya dama yana da waƙoƙi hamriyat waƙoƙi ne cinkus da yawa da ya magiya ya buɗe wani sabon babi a waƙar larabci haka kuma yana da waƙoƙi da ya yi ma 'yan daudu don mun faɗa a baya cewa a wannan zamanin na daga cikin fitintunin da ake ganin sun yaɗu shine abin nan alaƙar namiji da namiji luwaɗi to ana tuhuma shi da wannan su kuma kogin ana ce da su gulamiyat a takaice dai eh, abu nuwas kamar kowane mawaki da ya kai mawaki ba wani mutumin arziki ne na zuwa gani ba Allah ya gafarta ne amma ba dama waka a kwarewa akan waka baya haduwa da kuma tsaba ragen salaha da nagarta ba sa haduwa Allah da ke ku gani duk mutumin da zai zama waka ya sallama mai ya sallama mata rayuwar shi to kuwa zai kuma a garin haka zai sallama nagartarsa kaman farauta ce da manzo Allah ya ce wa man taba'a saida gawa bai yiwa ka zama dan farauta cikakke kuma wanda kake kula da sallah da ustadanci da qiyamul layli da tahajjudi da da tilawa ba zai yiwa ba zai taba yiwa ba dan in ma ba in baka daji kana gida to kana bacci biyan biyan bashin baccin da baka yi ba na kwanaki ko kuma ka je ka ci wani haramu ko kuma ka kai ga matsaki dan samun abin da kake so na kwarewa ko ko isa a cikin harkar da sauransu ne wallahu alam to abun was haka ya rayu har ya zo ya mutu ko kuma a wani a wani kaulin an ce wasu daga cikin yaran gidansa ne masu samu shi guba ya ci ya mutu saboda suna bin shi basussuka da yawa na kudaden ayyukan da suka mishi ya kasa biya ya talauce lokaci guda aka dai rayuwar ta lalace amma daga ƙarshen rayuwarsa an ce ya ta yin waƙoƙi yana tuba zuwa ga Allah yana nuni zuwa ga ya tuba ah, ya yi zunubi da yawa amma ya san abin nan ni'imar Allah da gafararsa ta fi zunubin shi faɗi da sauransu amma tabbas ya yi waƙoƙi wanda suke ba su da ba su da mashiga a musulunci suna da barna ƙwarai da gaske a yanayin yadda yi su Allah shi kyauta sanata 90 wa 90 wa mi'a sai kuma shekara ta tara bayan eh, eh, eh, da bakwai ko bayan ɗari fiha husirar aminu amin bi bagdad wa ahata bihi tahir bin al-husayn wa harsamatu ibn a'yan wa zuhair ibn al-musayyib fi jiyushi wa qatalat ma al-amin ar-ra'iyyah wa qamu ma'ahu qiyaman la mazida alayhi wa dama hisaru sana wa ishtadda a wannan shekara ta 197 al'amari ya kai al'amari don bayan wancan waƙiyar da aka yi ta kokarin mishi ji mulki da al'amari ya dawo mishi sai ya fusata sai ya haɗa sojoji masu tarin yawa ya tura da su kai cewa a je a kai farmaki can khurasan ɗin kuma kafin a isa khurasan ɗin su kuma su wannan su kamar wannan har sama ibnu a'yan shine komandan da ya goye watsa su to da ya watsa su shi ma sai ma'amun karmu manta kowane kowane daga cikinsu yana da yan gulma da suke zuga shi da an basu su one on one ba su kai ga wannan rikicin ba shi dai amin mun ji da mahaifiyarsa ita ce abin nan sunanta Zubaida Zubaida bintul da ita da kuma babban wazirinsa shine Al-Fadl ibn waɗannan biyu suke ziga shi baya yanke hukunci sai abin da suka ce sun ziga shi kwarai akan wannan shi kuma bangaren ainihin wato Ma'mun akwai Al-Fadl ibn Sahal Al-Fadl ibn Sahal shi kuma shine wanda ake wa ake ce mishi eh, dhurri asatayn shine shugaba na harkokin mulki a gurin Ma'amud kuma shi ne ministan tsaro shi kula da sojoji da aka suke mashi lakabi da zurri asate wanda kuma asalin shi ba majuse ne bai sallah ya haye khalid khalidin barmaki din nan da muka ji baban su ja'far ne ya musuluntar da shi da shi da mahaifin shi da ƴan uwansa su al-husayn eh, al-hasan ibn sahal dan uwan wannan fadalin Za mu zo mu ji a nan gaban ma'amun yana auren yassa yar gidan alhassan wato yar kanin wannan fadlu bin rabe din fadlu bin sahal bayan ya kashe wan ubanta wannan babban kwamandan nashi da karshe shi kisa kashe shi ko mun gane <laughs> wato sakakkiya ce tana da yawa jama'a in ka bace ta zaka zauna lafiya da mafiyan abubuwa da suke faruwa yanzu to yazo ya aure yar kanin ita ce eh, ana ce ita buran buran wata kyakkyawa ya ce ana ba da labari mai matukar basira ah, da ta fitar da babanta daga tuhumar da ake masa sai ya gane ya ce wannan irin yadda ka bani amsoshi ɗin ba basira ka bace ka gaya min waye ba ka sata ansa ya ce wallahi ya ta ce kaza kaza ce to ina santa shi ne ga masarkin hadifa kaga ya ya samu ƙarin matsayi to wannan alfadlu bin sahal wanda asalinsu su maguzawa ne farisawa yahya barmaki ya musuntar da su ya samu musu kofa suka shiga gun halifa saboda suna da ilimi na fassara suna fassara mai littafai zuwa yaren larabci daga farisa sannan shi alfadlu bin sahal kuma bil akhas ya san ilimin taurari yana buga eh, hisabun taurari yana ma abu yana ma abin nan halifan haruna rashi yana mishi eh, eh, lissafin taurari ya ce mashi kaza zai kaza ka yi kaza yana ba shi shawara based on abin da ya tike a kan shi na lissafin taurari to wannan ya ba shi matsayi da aka tafi khurasan sai ya na tare da ma'amun ya zama shine wazirin ma'amun ya yi kokari sosai wajen zuga ma'amun akan wannan yaki da shi da wannan harthama tudun al'amari ya kai al'amari har da harsama da ɗahir bin hussein da zuhair bin a'ayun suka taho da runduna sai suka yi magarin suka raba rundunar wannan ya bullo ta nan wannan ya bullo ta nan wannan ya bullo ta can ɗaya ya bullo ta gadan dijila wanda uh, gada ce take hada garin uh, bagdad da wasit ɗayan kuma ya bullo ta ainihin wato uh, abin nan ta ɓangaren kufa ɗaya kuma ya bulla ta ɓangaren wasu dazuzzuka da ba zan yi tana sunan wurin ba in ba na manta ba inda aka yaƙoƙin nan da muka karanta a can baya na na hajjaju da su da su abin abdurrahman abin ibn ash'al to suka magarin ƙawanya mutanen gari talakawan gari suka goyi bayan halifansu suka fito aka yi ta rikice da su aka yi ta kashe su tunda ba su da training din soja ga su da yawa amma ba su da training aka kashe su aka kashe su kisa ya kai kisa har suka gudu suka bar sai sojojin sannan suka sa magarin siege shekara guda kamar da muka ambata sai wanda suka ga dama zai shiga garin sai wanda suka ga dama zai fita ma'ana ba za a shigar da wani abinci ba ba za a shigar da kayan siyarwa ba ba za a shigar da makamai ba ba za a shigar da wani sako ba you can imagine kamar a ce kamar zaria a hana shigo da komai sai abin da wanda ya ga dama ya tara garin sannan zai bari a shigo da shi dole bayan dan lokaci abin da muke da shi a cikin garuruwan mu na abinci da abin sha da abubuwan bukatu za su kare ko da muna da masana'antun su za mu bukatu zuwa ga raw materials daga waje ko ban kuma akwai wanda mun san cewa shigo da su yake bayan an cinye sun ba mu da shiga da zamu zama cikin ittira to haka mutanen bagada da suka shiga cikin bala'i wanda wannan abu da zai fara jawowa abu na farko da ke shi ne hawa farashi saboda demand zai yawa akan abubuwan bukatu kuma is natural law demand da yawa za a samu hawa farashi ko aka samu na hawa farashi din na kayan abinci da sauran kayan masarufi da makamantansu aka zo ma aka fara daina su. mutane suka fara mutuwa saboda yunwa da fatara da cututtuka duk da haka waɗannan kwamandojin saboda rashin imani suka ki bude kofa a taimaki mutane suka ki babu wani magana wai amnesty international ko wani waye babu suka tara garin daga karke ɗaya daga cikin su in ba na manta ba Tahir bin Hussein shine ya ɗan yi eh, abin nan ya ɗan samu karayar zuciya cewa a tausayawa mutanen nan mu shiga garin nan shi Amin ɗin, mu je kawai mu kama shi a kyala mutane sai suka aika mai da sako cewa ya kawo kanshi sai ce shi ba zai kawo kanshi gun abin nan ba gun Hussein ba alhalin Hussein din kuma shine babban komanda amma ya san harsama tun da suna da alaka ta mutunci da haka zai zo gun harsama din cutu shi kenan ya zo amma ya zo gun harsama sai suka ce to sai Hussein sai shi al-Hussein bin nan ɗayar bin Hussein ya ce to kafin ya zo inda za a bar shi ya fito ya zo gurinka to ya aiko mini da hatimin hatimin hilafa da ke hannun shi ya cire shi ya aiko shi na san cewa ya cire kan shi kenan zai zo ne ba a matsayin halifa ba a matsayin halifan da ya kwaba kan shi wannan hatimin kuma a sashi a kwati a kai ma sabon halifa a can kurasa shi kuma ya ce sam wala ba zai haka ba shi ne da karke da ya sallama da iyalan shi ya fita zai gudu ni ya gudu yi su kuma sun riga sun saka leƙen asiri ko ta ko'ina aka kama shi aka kashe shi aka datsa kan shi suka sa kan a cikin akwati in kun tuna mun karanta tun baya tun daga kisan Husaini wannan ya zama wata mugu al'ada wadda wanda aka kashe ana so a tabbatar da an kashe shi sai a datsa kan a sa akwati a kai maka kyauta kai da kace a kashe shi wata mugu al'ada ce da suka sunanta tun a wannan Karbala din suka datsa kan suka tafi da shi nan da nan suka ruga da gudu kafin kafin dare suka kai ma abin nan a khurasan aka kai ma shi ma'amun kan dan uwansa wanda suke uba daya a khurasan wanda kuma da san da baban shi ya kashe ja'far din can ja'far ibnu yahya ibnu khalid shi ma'amun shi ne akan gaba wajen haire ne magana da uba cewa za a kashe ja'far ko mun lifin da yi a wata riwaya aka ce haba ban yake ce mishi ranar duka zauna akan kujeran nan za ka yi wani abu wanda ya fi nawa rashin imani kuma a lokacin za ka barara shi za ce daidai ne shi da kanshi aka ce sanda kawo kan ja'afar kan kan ma'amin sai da ya ce rahimallahu abana faqad zakara li mithla hada ce Allah ya ji kan babanmu tabbas ya ga mu magana irin wannan duk wannan akan duniya ne jama'a da mulki har yanzu idan mutane ba su ba a hankali da mulki ba za su yi abin da ya fi wannan muni bayan da aka kashe shi shikenan dama shi kadai ne sauran duk yan mukarraban shi suka watsi aka neme su aka rasa wanda aka iya kamewa aka kame shikenan kuma sai shi wannan Bahir gunan Hussein ya zauna a garin daga baya aka turo wani gwamna to shine nan ya takaita mana labarin gaba ɗaya yake cewa ah, wa qatalat ah, wa qatalat al amin ra'iyatu eh, ah, abin nan wato ra'iya talakawa sun yi yaki tare da amin sun taimaka masa wa aqamu ma'ahu qiyaman la da alai suka kafe suka dage a lokacin dagewar da babu abinda ya fita kari kamar da muka ambata rana a da ana wannan rikicin su kuma sai amar dan hambali su kuma suna matasa ba su da jaraba su kuma sai koyon karatu suna gaban malamai su abu muawiya su wani su wani su kuma kawai karatu suke koya ba su shiga cikin wannan fitinin a didi wani lokacin da ake wannan fitintunan su kuma su ne matasa masu koyon karatu wanda ta fara bayyana cewa suna da alaman mustaqbali a ilimi kamar yadda mal albani na mai shafa da Allah ya gafarta mishi duk fitinan da ake ba a fasa karatu ana cikin hayaniya kuma wasu kuma za su yi abin da zai amfana al'umma ina fata mun gane ba a cewa dan ana yunwa ko talauci ko fatara ko yaki ko bala'i to shikenan a haƙura da komai kawai a yi jigum yadda za a jira kawai mutuwa ta ɗauki mutane ba a ya wa qamu ma'ahu ƙiyamar lamazi da alaihi wa damal hisaru sanatan shekara guda aka yi ana wannan siege din shekara guda jama'a washtadal bala'u bala'i ya tsanani wa azumar khatab bala'i ya girmama tashin hankali ya girmama mutane aka tsara mutane shekara guda ba su cikin haicinsu wa fiya ai sanata 80 tuwfiya ah, al-imamu abu uh, al-imamu al-alimu abu muhammad sufyan ibn uyayna to kalla da kyau zama ku gani anan wani abu da malam yace ce wa fiha sai da yace ai san ai sanata samani alalin muna magana kan wace shekara ne yanzu sanata 70 kuma wannan da abu samanin din shine daidai da haka zai saki maimaita tarjuma a gaba za a ganta wannan tarjuma ce yi wani malami gashi nan Sufyan ibn Uyayna ya faɗa a nan sai maza ya ce ai sanatar thamani shekara ta 198 ba da bakwai ɗin nan ba tufiyar imamu abu muhammad sufiyanu bin uh, uyaina za ka ga nan gaba kaɗan shafi biyu ne ma kawai zai maimaita wannan tarjama ga ta nan a gaba kaɗan shafi ɗaya ko biyu shi nan wafiha uh, al'imamul hibir na take ne ma tarjama ga ta can a gaba ku. tana nan dai a gaba zai sake mai tata za mu zo kanta shi mai ta wannan tarjama ta ta abin nan ta ta malam ibnu uyayna tana na gaba insha Allah na na kanta ne da nawa 54 yau ga tana 254 yes shafin hudu ga yanan sanata samanin wata tsina wa mi'a eh, eh, na jima ta biyu ko yes to ya ce wa fiha tutun da ya kawata anan ba tsallake ya zame ba ga abin da ya ce wa fiha a wannan ai sanata samanin 198 tufiyar imamun la'alamu abu muhammad sufiyanu bin uyaynatal hilali babban malamin nan tambari daga cikin malamai ya rasu shine sufyanu ɗan uyana ahadu sufyani nake an kace Sufiyana ne to da wannan sufiyanu ɗan ɗan da kuma Sufiyan bin sa'id bin masruq Sufiyanu thauri al-kufi shi ma wannan asalin shi mutumin ƙasar kufa ne amma ya zo na ƙasar madina kamar da zamu zo mu ji sakamakon eh, tun yana ɗan yaro baban shi ne ya gudu da shi zuwa makka kamar da aka ce saboda bashi da yawan baban yawa irin mutum ya gudu saboda bashi din nan ya yaro dan shi dan kankani aka gudu shi zuwa makka dalilin guduwan baban shi kenan da shi zuwa makka wallahu a'lam sai zama alkhairi ga kasan makka gashi ce sheikhul hijazi babba malamin kasan makka fi awwal rajab ya rasu a farkon watan rajab walahu ihda wa tis'una sana shekarar shi 91 ya cika ta 90 ya shiga ta 91 wannan malamin kamar da ake bada labari ya yi aikin haji sama da guda 60 a duniya da aka kwararre ne a sanin aikin haji eh, eh, aka ce kamar da alimamu zahabi ba da labari a cikin sirru alamin nubala duk shekara ne ya gama aikin haji sai ce allahumma la taj'alha akhira hijjati ya allah karka sa wannan ta zama ita ce aikin haji na na karshe sai ya rayu habbani wannan shekarar da zai mutu din da yazo har zai adda sai ce sai ya ji kunya ya matsa wa Allah da tambaya sai ya hakura bai roƙa ba shine kawai sai ya mutu ta <laughs> yi da ya roƙa da Allah ya ƙara mashi ko eh, haka ya tabbata a tarihinsa Allah ya gafata mashi eh walahu ihda was tis'una sana sami ziyad ibn ilaqa wa zuhri wal kiba ya ji karatu a wurin su ziyad ibn ilaqa da zuhri da wasu manyan malamai ah, ya koyi hadisi yana dan yaro mai da muka ji haka zabi ba da labari yake cewa talabar haditha hadathan wala qiyal kibara ya koyi hadisi yana dan yaro ya gamu da manyan malamai wa hamala ilman jamman daga cikin manyan malaman shi akwai amru dan dinar wanda amru dan dinar riskashi da yawa amru dan dinar ta ba shi ulu sanad sanda saka iso makka din nan kotun akan hanya ne ma mahaifin shi ya tsaya zai je ya ya ainihin yi bukata ta dan adam sai amr dan dinar ya zo ya bashi raƙumin ya ce rike min ni ma in zagaya sai ya rike mishi da ya dawo yaro ne mai hazaka ya tambaye shi ce kai ne wane yace ni ne wane yace to ni kuma ni ne malam am dan dinar bari in baka karatu sai ya koya mai hadisi guda bakwai nan take yana gamawa yace mai mai tamu sai ya kawo su tsab yace yace ka ci gaba da koyon karatu wannan yaron kana da kana da a ilimi san malaman salaf suna saurin gane wanda zai gaje su da wuri suke ganewa nan da nan eh, ya ba baban shawara cewa wannan an isa maka to a tura shi gun kun masu karanta ne a tura shi makaranta ba dan kasuwa eh, lissuki rijalu rijaluha walil imi rijalu kenan ko yes to shi ne ce kala shafi'i laula malikun wa na la dhahaba ilmul hijaz da ba dan maliku da sufiyanu bin uyayna ba da ilimin kasar hijaz kaf da ya kare saboda a lokacin mutanen kasar hijaz sun waye gari ba su da komai sai dai amani sai dai kawai mu 'ya'yan wani ne da jikokin wani mulkin ma ya ba kasarsu sun zama an maida su baya amma waɗannan malaman guda biyu suka zama musu taurari dama maliku ana mashi kirari ana cewa imamul fuqaha wa najmul muhaddisi limamin malaman fiqh kuma tauraro a cikin malaman hadisi haka ake maliku kirari wannan malamin ya da wata miza guda ɗaya akan maliku shine shi yayi yawo ya gamu da wasu malaman da maliku bai gamu da su amma maliku ajallu minhu itqanan wa imamatan amma shi yana da isnadoji waɗanda maluku bayi da su saboda maluku shi kamar da kowa ya sani bai taɓa barin barin madina da sunan zuwa wani wuri ba in ba kama aikin hajji ba da duk wanda bai iya gamuwa da shi a makka ya koyi karatu a gunsa ko kuma mutumin ya zo madina maluku ya gan shi ba to maluku bai samu ilimin waɗannan ba mutanen ƙasar iraki da sham da misra a lokacin nan duk wanda bai zo ƙasar makka ba maluku bai samu karatu a gunsa ba shi kuma sufiyanu ɗan uyaina dadewar da ya a duniya kaga yanzu da rasuwan maluku an doshi shekara 20 179 ko yanzu kuma muna 198 kaga an doshi shekara 20 ya karu shekarunsa akan na maluku wajen 20 to sai ya zama wannan ya bashi dama kamar yadda zabi ba da labari a daliban ilmi sukan yi asusu musamman don su haɗa kuɗi su samu guzurin zuwa aikin haji don su gamu da sufiyan dan uyena to har da waɗanda suka girme shi suna yin wannan da haka idan suka zo suna ba shi riwaya shi ina fata mun gano wannan kamar da shi ma yake ba su wa qala ibn wahab la a'lamu ahadan a'lama bit tafsir minhu ibn wahab yace ni ban san wanda ya kai shi sanin tafsiri ba wa qala ahmad al-ijli kana hadithuhu nahwan min sab'ati alaf hadith wa lam yakul lahu kitabun kana thabtan fil hadith yace hadisan shi wajen guda dubu ah, abinan ne 700 ko 700 sannan kuma eh, bai da littafi da kai yake riwayarsa ya shahara da cewa mahaddaci ne kamar yadda ya shahara da cewa yana tadlisanci ko wa qala firu ibn asadin firu dan asad yake cewa ma ra'aytu mithla ibn uyayna faqila la yace ban taba ganin irin dan uyayna ba sai aka ce da shi wala shu'ba kana nufin har Shu'uba? qala wala Shu'uba. yace kware ko har shu'uba wa qala ahmadu ma ra'aytu ahadan a'lama bis sunani minhu ban san wanda ya kashi yawan sanin sunna ba da aka za ga waɗannan duka sun ba da shaida a kan nagartarsa da iliminsa da ainihin wato abin nan saninsa ga sunna ya tabbata daga cikin manyan ɗalibansa wanda suke malamai ne akwai su al'amash liman ibn mihran akwai ibn jurejin akwai humaidi malamin bukhari akwai imamu shafi'i ya ɗabi ilimi da yawa a hannunsa akwai abdullahi bin al-madini ya kasance har ila yau ya samu ainihin wato ulul isnad saboda ya dade bayan sa'o'insa sun mutu su laifu su maliku da sauransu kaji ya rayu har shekara ashirin a bayansu galibin sun rayu ne sun rasu suna da shekaru saba'in saba'in ko makamanta haka shi kuma yin biya kaya shekara 90 an taɓa yin ya taɓa yin mafarki ya je gaya ma zuhuri dama ya ce ya mafarki ya ga da haƙoran shi sun zube zuhuri ya fassara mai cewa za ka daɗe a duniya ne ka su watsi ka mutu ba ko sai da kuwa aka waye gari haka da haƙoran shi sun cire da kasan dai tsofaffi haƙoran su na cirewa idan sun daɗe a duniya ah, wata rana ɗalibai sun tara ƙofar gidansa ya ce ba zai fito iya karatu baya jin karatu rana aka dinga turereniya haka suka karya mashi katanga suka fada cikin gidan eh, yana ganin sai kawai sai fara musu karatu yace yanzu ba ku shigo mun cikin gida babu izini ko ku san karatu kaza ba haddasana fulanin an fulanin an fulanin kaza kaza kaza kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da wani ya ce mushi ai na leka gidanka manzo Allah ya da na san kana lekawa da sai na cike ma ido da kibiya wannan hadisin yana cikin eh, musannad na ibnu abi shayba da bukhari da muslim daga eh, sa'ad ibnu salim as-sa'idi ko hadisi ne tabbatacce sai suka ce to ai mun tuba a daga tamala mun yi nadama sai ce kun yi nadama kala da sana fulano ya ba su hadisi kuma akan nadama wani hadisi da al'imamu imamu ibn maja ya fitar shi da al'imamu ahmad ma ya fitar da shi cewa an tu taubatu nadama tuba ce ce to amma dai hukuma ku shine ba za ya katin nan mai ku mun daga gida a da yanzu ya ba su karatu wannan ma ya ishe su karatu yayi. Eh. <laughs> Allah zaki malama hadisi kenan labaransa akwai ban annashuwa yana da maganganu na hikima sosai da aka ruwaito da gare shi daga cikin kamar yana cewa al-ilmu aka ya durka. ilimi inda ka koye shi ko dai ma amfani ne ko ya cutar da kai bai zama haka nan kawai a ce wai la sharqiyatun wala garbiya ko ka ci more sa ko ya cutar da kai ne sannan kuma yana cewa ah, az-zuhdu as-sabr wartiqabul maut zuhud shine hakuri da yadda rayuwa ta zo da kuma kullum ka dinga sauraron zuwan mutuwa haka yakan ce ina tausaya ma wanda zai zama zunubinsa yace idan ya zama zunubin mutum zunubi ne na sha'awa ce to al-khatabu alaihi sahadu amma ya zama zunubi ne na girman kai ce to wannan na tausaya mishi ci saboda adamu zunubin sha'awa yayi sai Allah ya gafarta mishi shedan kuma zunubin girman kai sai Allah ya la'ace shi duk wanda ya zama zunuban da yake suna fado mai ta ta fuskar ya rena Allah yan bid'a kenan musamman da makamantansu da wanda suke kawo fitina a cikin addini ce to waɗannan la'anta cike hawa kansu Allah ya gafarta ma malam Sufyan dan Uyaina babban malami ne yana da hadisai a cikin dukkanin kutub a sitta gaba ɗayan su wa fiha al-imam al-hibr abu muhammad Abdullahi ibn wahab al-fihri maulahu sai kuma malam abu muhammad abdullahi dan muhammad ah, abdullahi dan wahab al-fihri ah, bararren bawan banu fihir al-misri ahadul alami ɗaya daga cikin manyan malamai fi sha'abana ya rasu shi kuma a watan sha'aban kuma wulidu sanata 25 wa mi'a an haife shekara ta 125 ah, kaga shi kuma ya rayu shekara 72 kenan a duniya wa talaba al-ilma ba'da al-arba'ina wa mi'a bi amin aw amin ya ya koyi karatun hadisi bayan shekara ta 141 ko da biyu ma'ana bayan ya cika shekara 16 ko 17 warawa an ibn jurayj wa amr ibn al-harith wa khalq waɗannan sa daga cikin malaman sa wa tafaqaha bi malik wal layth ya koyi fiqh a hannun maliku da lays ibn sa'd yana daga cikin manyan ɗaliban makarantar maliku dan anas da makarantar al-layth ibn sa'd al-misri qala abu sa'd ibn yunus jama'a ibn wahab bayna al-fiqh wal riwayah wal ibada wala hu tasanifu kathira ibn wahab ya har tsakanin fiqh da riwaya da bautar Allah bayan haka ma da jihadi yana zuwa jihadi shekara daya haji shekara daya shekara daya kuma ya tafi yawon wa'azi ribat ya tafi yawon wa'azi a cikin kauyuka haka yake wa qala ahmad ibn salih al-misri haddatha ibn wahab bi 100 alf hadith ma ra'aytu ahadan akthara hadithan min yace wannan malami yana da riwaya ta hadisai 100 ban taba ganin wanda ya kai yawan riwaya ba wa qala khalid ibn khaddash ƙuri'a alabnu wahabin kitabuhu fi ahwali yawmil qiyamati fa kharra maghshiyan alayhi falam yatakallam bi kalimatin hatta mata ba'da ayyami ya da littafi mai suna ahwali yawmil qiyama abin nan bala'o'in da ke cikin ran tashi alkiyama to shine aka zo daukar riwayar littafin "Haddasa haddasakum fulanun qala haddasana fulanun an fulanin kaza kaza kaza kaza ana cikin katin kawai shine sai sai kawai fadi su saboda tsabo tsoro da shi na abin da shi rubuta da hannunsa daga nan bai sake magana ba mutu bayan kwanaki bai sake magana ba dama kafin nan wata rana yana bayi yana cikin bayi yana wanka dan ka san salaf da wato tadabburi sai ji wani yana karanta aya a cikin suratul mu'minun fadin Allah ah, wa idza tahajjuna ko wa tahajjuna ah, fin nari subhanallahi eh bai ta bane wa idza tahajjuna fin nari fa yaqul du'a fa'ul ladzina ashraku ashraku istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum magnuna anna nasiban minan min al'azab minan nari ne cikin sautul mu'minun ne ko ghafir okay sautul ghafir jazakumullahu khairan da ya ji wannan karanta wannan aya yana cikin bayi kawai sai ya faɗi su sai zuwa aka kwashe shi aka shi gida ya jinya kafin ya farfado da ya ji wannan labarin ana karanta labarin cewa 'yan wuta za su dinga matalauta a cikin 'yan wuta ƙananan ƙananan 'yan iska kenan ko za su dinga cewa manyan hal antum magnuna anna nasiban min al'azab za ku iya eh, minan nar kai ko za ku iya tsaya mana ku ɗauke mana wani ɓangare na azaban nan ta wuta sai hankali shi ta shi kawai sai suma. aka ji shuru bai fito ba a daga ko sai a gan shi a sume sai da farko yake ga musu cewa ai ya ji wani ne na karanta wannan ayan shine hankalin shi karanta littafin alintika fi fadaili a salasar al-imam na ibn abdul barri shi ya shi ruwaito waɗannan maganganu da cewa kuma abin da ya kashe shi kenan yayi ainihin wato littafi akan ahwalul qiyama aka zo ana karantawa hankalin shi shi shikenan ya suma sai mutuwa duk da yake fa wannan jama'a asalin salaf ba sa yin haka wato su annabi da sahabbai ba su yi haka har ma suna tuhumar wanda yake haka akan cewa yana zakewa amma an samu malamai da dama a cikin mutane suka biyo baya masu irin wannan tunanin ko kuma irin wannan tsoron eh, ta iya koma zuwa ga ashkhas din su ne ɗaiɗai wasu kowa da yanayin tsoron shi ko tashi hankalin shi ko imanin sa amma dai ba wai al'ada ce da zaka ce bari ka sa kanka dole sai ka suma ga zana karatu ba mun gani ibn wahab ya ya gamu da yana daga cikin auyatul ilm wanda suka sha ilimi suka zama kundum a cikin sa ya gamu da wasu daga cikin ah, sigaru tabi'ina ah, amma akwai hisham dan qurwa ya gamu da hisham amma bai riwaya a wurin sa ba yace yana masallacin madina yana riwaya ga wani malami sai aka ce mishi ga hisham dan urwa sai ya ce a ran shi bari na gama wannan karatun sai na je gun shi riwaya kafin ya gama hishamun ya tashi da ya bi shi gidan shi sai aka ce ai ya shiga gida ba zai fito ba shi kuma kafilar za ta tafi misra a wannan daren da haka ya bi kafila ya tafi ce na dawo baɗi na zo ne kai karatu a gurin shi ya dawo baɗi sai aka ce eh, ai ya baggari ya kuma ƙasar bagadaza a wannan shekarar ma kuma dai ya mutu a bagadaza ma haka ya gan shi amma bai koyi karatu a wurinsa ba haka in zaka ga wata riwaya an ce daga hisham ah, ta hannun ɗan wahab babu shakka akwai dole akwai yin game da ita Ah, daga cikin manyan ɗalibansa akwai abdurrahman ibn mahdi akwai eh, sa'id ibn abi maryam akwai suhunun wannan ba malik nan babba akwai yahya ibn yahya al-laifi mai riwayar muwadda duk waɗannan bayan riwaya daga suka daga gun maliku kuma sai riwaya daga wannan malamin maliku na girmama shi kwarai hatta kai ma in zai rubuta mashi wasiƙa sai ya ce ila abdullahi ibn wahab mufti al-misriyah Eh, kuma har a makarantar Maluku yana da gaske waɗanda suke yi Maluku gyara ma idan maliku ya wani kuskure kamar wancan hadisi na magana a kan tsefe yatsu a cikin alola ko na ainihin al'imamu abu dawud da tirmizi an neme shi akan ya alƙalanci sai ya ɓuya ya je gun wani abokin shi ka ɓuyi ne ce mai faru ya ce ni da nake fata in tashi a cikin tawagar malamai waɗannan suna so su mai da ni tawagar alƙalai ranar kiyama kan tawagar alƙalai ka shiga uku a cewarsa ko <laughs> shikenan sai ya ɓuya da ya ɓuya sarkin ya fushi wani eh, gwamna na banul abbas mai suna eh, abbad ibn muhammad sai je sa aka rushe gidan shi an fara rushe gidan ma aka bada haƙuri eh, ya bar gidan mai ruso ne gidan shi ma sa aka rushe mai gida da ya ji labari ya adda ya ce ya Allah ka makantar da mutumin nan mutumin bai sati bai makance ya tabbata cikin tarihin shi karanta hidatul auliya da littafin siru alamin nubala Eh, da haka abdullahi dan wahab mujabud da'awa ne da ya fushi kai ce ya Allah ka makantar da idan mutumin nan da ya rusa min gida ba a yi sati ba mutumin nan bai sati ba da ido ya makanci shikenan kuma zaka kiyaye adda bayan Allah ka tuce su eh, yana da yana da wani labari ma akan yadda ya ba gulma zaman gulma da yake yace na wa kaina cewa duk ne gulma to zan yi azumi kafara sai shi ga kullun azumi nake saboda din da aka ba da sai an taba ko yayi ko yace to sai yace to yace to saboda dan kasuwa ne attajiri ne bayan ga ilimi yace to kasan kuma yan kasuwa attajiri da son kudi yace to sai na canza na ce to dan ne gulma zan yi sadaka yace to saboda san da nake wa kudi sai na daina yin gulma da aka ba na yin sadaka ban yin gulma <laughs> amma yana taimakon malamai yan uwan shi gaskiya dan sufiyan dan uwa yana dincin in kun lura wannan ya rasu a din sirrasu rasu a shekara guda amma kamar shi eh, sha'aban da rajab ko sirrasu rasu kusan lokaci guda kenan ko eh, eh, abin nan ya ta taimakon sufiyan ɗan uyana tsawon rayuwarsa a kusa malam ma da suka labarin yara su suka yi ta kuka suna cewa su kenan su babansu ya mutu yakan raba malaman hadisi kuɗi haka wannan ya daga cikin al'adar da malamai suke da tun da taimakon junansu waɗanda aka san musamman suna da talauci na rayuwa kuma sun zauna suna ta karantar da ilimi sai masu dan samun su dinga taimakon su kamar yadda Lais ibn Sa'ad yake Imam Malik da sauransu wasu malamin ma idan suka bi mutuwa sukan da wasiya su ce a raba ma ɗaliban ilimi kudaden da makamantansu Allah ya gafarta mishi yana da yana da falala sosai da ilimi da yawa wa qala Yunus ibn Abdul A'la kanu aradu alal qaba'i fataghayyaba ita ce magana da nake faɗa mana yanzu wa fiya muhaddisu shami abu yahm abu yahmadu baqiyatu ibn al-walid al-kala'i abu yahmud ana cewa yahmud haka da, da siga fi'ili eh, baqiyatu dan walid wannan daga cikin rijalul muslim da al-arba'a bukhari ya da riwaya shi mu'allakan duk da yake kamar yadda zaka zabi ya fada cewa kana awiyatan eh, min kana kana awiyatan kana min awiyatil ilm walakin kaddara ilmahu bil ikthari an du'afa yana tadlisi daga du'afa wanda yasa ake tsoron an anasa amma sabtun ne thiqatun fi nafsi da haka muslim ya fitar da riwayar shi yan kadan bukhari ya fitar da riwayar sa mu'allaqan sannan ya da hadisi a cikin as-sunan al-arba'a malamin hadisin kasar sham mutumin kasar hims ne baqetu dan walid al-kala'i al-himsi al-hafid mawliduhu sanata 10 wa 100 an haife shi ka 110 warawa an muhammad ibn ziyad alhani wa bujair ibn sa'ad wal kibar wa akhadha amman dabba wa daraja kaji ya koya daga duk wani dan ma habba wa dabba shine man dabba wa daraja duk wani wanda ya shiga ya fita ba sai malamin kwarai ba baya ta cewa wa tafaqaha bil auza'i yayi koyi fiqhu a mazhabin auza'i wa kana mashhuran bit tadlis yana da shaharar tadlisanci kal walid bin muslim kamar walid da muslim dan uwan ɗayan kenan qala ibn ma'in idza rawa an thiqatin fa huwa hujja in yayi daga amintacce to hujja ne wa qala baqiyatu Shu'uba. li shu'ba yace mishi inni la asma'u minka ahaditha law lam asma'aha la tirtu yace ina jin hadisi a wurinka da ba dan naji su ba da nayi tsuntsu ma'ana suna kashe min jiki aka ga tsuntsu wata dabba ce da ba ta da mutuwar jiki sai yake tashi ko wannan jarhi ne ga hadisan ce da ba dan na ji hadisa a ka ba da sai na yin tsuntsu saboda energy amma na ji sai jiki na gaba daya mutu ce malami ne ke irin wannan ka tobara ko mun gane da ma za mu saurara anan ina da uzuri da ba za mu yi ɗaya littafin ba sai Allah ya kai mu karatu mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa